Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa al'amuran zirga-zirgar ababen hawa sun daidaita a kan hanyar agadarsa Arlit inda wato wata karamar gada talwa ta rubuta a kwanakin baya. Har ila yau a jihar Agadez an kaddamar da wani kwamitin kula da horar da matasa da kuma samun musu da ayyukan yi. Hukumomi sun rufe wurin ginar zinariya na tamu a Departement ɗin Sayi. Shirin musamman na yau zai mai da hankali ga matsalar tsaro a Gaya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, al'amuran zirga-zirgar ababen hawa sun daidaita a kan hanyar Arlita da Agadez bayan da a jiya aka samar da wata hanyar ratse da ke baiwa motoci damar zuwa da dawowa, kamar yadda daraktan ma'aikatar gine-gine a jihar Agadez Shebu Adamu ya shaida wa wakilinmu Musa Maman. Ga wata hanyar da ta rubce, kenan ya zama tilas a samar da wata hanya domin sauƙaƙawa masu shige da fice. Wannan hanyar da aka yi kunga tana da girma aiki uku za ta yi. Hanyar wucewa don shama'a, tsayar da ruwa da kuma yin aiki a wurin, wanda yana ba mu damar yin aiki a wancan hanya da ta rubce. Hanya ce da aka yi domin baiwa masu shige da fice damar wucewa a cikin kwanciyar hankali na tsawon wannan lokaci na damuna. Kuma ba shakka za mu aiki na gyaran hanyar gadan-gadan. Tuni mun fara aikin. Za a yi wannan aiki ne da zai yi amfani na tsawon lokaci. A safiyar ce aka kaddamar da kwamitin farko da zai tafiyar da ayyukan proje mai tallafawa wajen ba da horo da kuma samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata a jihohin agaris da kuma zandar. Wannan shirin ya shafi matasa dubu shida a tsawon shekaru uku. Ministan makarantun fasahar koyon ayyukan hannu Tijjani Abdulkadir ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin bayani. Ya danganci wani tsari ne da gwamnatin Nijar ta samu daidaito da kungiyar tarayyar Turai domin ɗaukar nauyin matasanmu. Idan kuka ɗauki misali yawan matasan da muke da su 'yan kimanin shekaru goma sha biyar zuwa ishirin da biyar sun kai miliyan uku a cikin ƙasarmu. Kuma kashi ɗaya cikin uku na waɗannan matasa suna a cikin jihar Zandar ne da Agades. Don haka a cikin waɗannan jihohi biyu muna fuskantar wani yanayi da ke da nasaba da safarar baƙi kan haure. Don haka wannan tsarin zai taimaka wajen murƙushe wannan safara ta hanyar baiwa matasan horo da kuma samar musu aikin yi wanda za su yi dogaro da kansu. Tsari ne da zai ci maƙudan kuɗaɗe da suka kai miliyar hudu na sefa wanda zai ɗau tsawon lokaci har shekaru uku. Kamar yadda muka bayyana a labarinmu na jiya, wata gobara ta faru da misalin karfe hudu da rabi na marece a garin Anai da ke da tazarar kilomitoci arba'in da biyar da dirku kan hanyar Sagidin da ke cikin Departement ɗin Bilma a jihar Agadez. dakuna itatuwan da biyu da kuma garaki da dama sun kone Sai dai ba a samu hasarar rayuka ba. Bubakar Muhammad magajin garin dirku ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani ta wayar tarho. Gidaje goma sha hudu ne suka kone ƙorumus bishiyoyi 900 na dabino suka kone, inda a jimilce raskunan da muka yi kama tun daga dabbobi da ƙadarorin da ke cikin gidajen sun kai miliyan sittin. Akwai ma waɗanda yanzu haka basu da wurin zama sai da suka raba a wajen 'yan uwa ne. Ba mu san abin da ya haddasa gobarar ba, amma muna tsammanin garwashin da ake yin shayi ne, sai dai inda aka yi sa'a ba a samu asarar rayuka ba, kuma kuma abin da ya haya gobarar shine bamu da motar jama'an 'yan kwana-kwana sai motar da kuma ruwa ta sojoji ce ita ma lokacin da na tuntuɓi kwamandan ya ce min an tafi da su wajen aiki sai da jama'a ne suka yi ƙoƙari wajen saka ƙasa da ruwa tare da iskan da ke kaɗawa ba mu iya ciyo kan ɓannar da gobarar ta haddasa ba. Hukumomi sun kori masu neman zinariya a yankin Tamo na Departima ɗin Sayi, jihar Tilibiri ta ranar sha biyar ga wannan watan na Juye. Wannan matakin ya zo ne daga wato magabatan ofishin ministan ma'adinai a ranar sha uku ga watan Juye. To kuma ke dalili gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi Prefen Sayi Jibo Musi Musa ta wayar tarho. kowa ya sani da inda ana yadda zinariyan nan na tamu ba wuri ne da ya kamata a yi aiki ciki ba cikin reserve forestier ne suke na park disbulve reserve forestier wannan na park ba ma a jiya niger kadai ne ba kahin a zo wannan likewa da an yi yanzu da ana yi kowane shekara masu bida zinariyan nan sun yi commission sun yi reunion sun ka shiga nan da nan da nan sai da sun ka samu an ba su hanya su yi aiki alhali kamar wata guda wata gudan nan shine ya zo da karshen shi shekaran jiya le 15 juillet le 15 da takardan da yana like kowani eh, fanni inda ana hidda zinariya ya to an ka bani instruction ta yin gaya musu na ta yi bisa sitkin duk wanda yana can ya gane ni na gane shi mun tantauna na roke su su yarda da su tashi cin a ba wurin jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu sun su takwas sun kulla wani sabon kawance mai suna fpnad a takaice manufar wannan kawancen shine yin kokowa domin kare demokradiyya da abubuwan da ta haifar a nijar waɗanda suka ce suna fuskantar barazana sanadiyar tafiyar da mulki maras kyau a halin yanzu shugaban wannan kawance adal rubet ya yi wa habibu garba karin bayani ta wayar tarho. Jam'in siyasa 'yan ba mu mun yanke shawarar haɗa kai ga baki ɗaya wajen girka wannan gamayya saboda yanayin tafiyar ƙasar nan ya shafe mu kuma yanayin yadda siyasa take a hali yanzu ya sanya jam'iyyun siyasa 'yan ba mu mun fito kwamu da kwarkwatar mu domin haɗa kawunan mu ga baki ɗaya. A takaice za mu yi sanarwoyi muhawarori da kuma jerin kwano domin bayyana abubuwan da ke ci na to a ƙwarya wajen tabbatar da demokradiyya wanda ba za mu huce gona da iri ba wajen sabawa doka saboda ne karhinmu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba akan wannan bangare A safiyar yau ce aka kaddamar da zaman taron kwamitin kula da yaƙi da farin dango a yankin Liftako Gurma da ya haɗa ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Nijar. A taron wanda shine na 18 za a yi bitar ayyukan da aka gudanar a shekarar 2016 a tsara ayyukan na shekarar 2017 da kuma yadda za a tafiyar da su. Daraktan General na cibiyar yaƙi da farin dango a ma'aikatar ministan noma da kiwo ta Nijar, Mumuni Abdu ya wa Balkisa Hamidu ƙarin haske. Euh, Gurin da muka saka a gaba a wajen wannan canza yawo shine sauƙaƙa cuɗayya tsakaninmu, bayar da bayanai ta hanyar kare gandun daji domin samar da canji wajen inganta harkokin noma da kiwo a yankin Lipta ko Gurma. A takaice domin shigar da shawarwari ne da aka yi a wajen haɗuwa ta bakwai da aka yi a Bamako na ƙasar Mali da kuma bita bisa kan sakamakon kare itatuwa da kuma tattauna ƙalubalen da ke gabanmu. musamman ma tsuntsayen da ke yin barna ga albarkatun gona da kuma kwari da suke mamaye shuke-shuke duka da yake kwarin sun fi haddabar shuka wadda ta shafi masara ne. A cikin kwanaki goma farko na watan Juye an samu saukar ruwan sama sosai a jihar Difa, lamarin da ya taimakawa shuka inda mafi yawa a garuru wato a mafiyan garuruwa inda ake gudanar da ayyukan noma a cewar kasalma Bukar daraktan ma'aikatar gidan gona a jihar. A ɗaya bangare ya bayyana cewa an gano bullar kwari masu lalata shuka a dipartama ɗin difa da kuma gudumariya to sai dai kuma hukumomi sun ci karfin lamarin kasalma bukar ya yi wa wakilinmu adam babu karna ƙarin bayani garuruwa inda ake noma ruwa guda dari shida da shida ne a cikinsu dari uku da tamanin da bakwai sun yi shifka kenan an samu kaman kashi sittin da hudu a cikin dari saura kashi talatin da shida su ma shi muke cikin yan kwanakin nan an ma ba su ida ba dan dai lokacin sakamakon ya riga ya wuce lokacin da muka hudo sakamako kenan cikin nan zuwa kwana uku hudu za mu san su ma an sun gama ko ba su gama ba amma muna zaton ga albarkakin ruwa da aka samu kwanakin baya muke jin suma yanzu sun gama shifka akwai kare kwarai ko deja mun samu wajen hekta dari bakwai inda aka samu bannan kwari me alhamdulillah deja mun feshe wajen hekta dari shida. A shi ne aka gudanar da zaben sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Nijar wato Fenifut a ɗakin taro na ma'aikatar magajin garin Maraɗi. Akatarin shugabannin kulab-kulab da na ligirik sun sake ba da amana ga shugaban hukumar mai barin gado wato Kanal Manjo Jibrila Hima da ake kira Pele a wa'adi na uku. Jibrila Hima ya lashe zaben da kuri'u da ɗaya yayin da abokin takararsa Salifu Mai Yaƙi ya samu kuri'u ashirin da shida wakilinmu na maraɗi muhammadu mamman ya yi kuma na rahoto muntar muhammadu na dauke da fassara Magoya bayan shugaban da aka sake zaɓa sun kasance a cikin murna a lokacin bayar da sakamakon zaɓen, inda Pele da kansa ya nuna farin cikinsa a cikin murna. Ban da wata fargaba na san ina iya fita a harkar kwallon kafa saboda akwai wakilai da suka san abin da ya kamata. Ba sa sayar da mutuncinsu kuma sun yi amana cewa ƙwallon kafa a Nijar tana buƙatar jama'a da suka cancanta. Abokin takararsa Salifu mai yaƙi wanda ya amince ya sha ƙasa ya yi wa shugaban barka. Ina jinjina masa a kan wannan nasara za mu ci gaba da rayuwa a cikin harkar ƙwallon ƙafa saboda muna taimaka ma ƙwallon ƙafa ne zan miƙa masa tsari Sai dai a cewar Omar Saleh wanda hukumar zaɓe ta yi watsi da takararsa akwai sauran gwagwarmaya a gaba. An tabka waɗansu abubuwa da ba daidai ba tunda akwai ma waɗansu batutuwa da yanzu haka suke a gaban shari'a. Hukumar zaɓe ta gano wata badakala domin tunanin kawar da mu. Amma sai dai duka abubuwa suna tafiya daidai. Abin riƙewa shine kafin fara zaɓuɓɓukan wakilai da takwas ne a cikin da goma sha biyar, suka yanke shawarar ɗage tarurruka a gaggauce. Tarurrukan wanda mambobin kwamitin ya kamata su yi raskunan yadda suka tafiyar da kashe kudadensu a lokacin gudanarwa. To bayan da aka zaɓe sa shugaban Fenifuta Kanal Manjo jibril Hima ya isa a garin Mayahi a yau domin isar da godiya ga hukumomin yankin dangane da goyon bayan da suka kawo masa a takararsa ta jagorancin harkokin ƙwallon ƙafa a Nijar. Yanzu kuma kai tsaye cikin shirin namu na musamman. A Departement ɗin Gaya musamman a garuruwan kananan hukumomi da ke makwabtaka da Najeriya an ambato labarin cewa ana tafka ayyukan asha masu yawa musamman a ranakun da kasuwannin karkara ke ci wannan kwarar da matakan da hukumomi suka ɗauka. To ta yaya za a fuskanci wannan al'amari na ɓata gari? Wakilinmu Dauda Hassan ya mai da hankali akan wannan sha'ani, Muntar Muhammadu ya fassara mana rahotonsa. Departement ɗin Gaya da Jinju suna raba iyakoki ne da Benin da kuma Najeriya. Wannan cuɗayya ya ba da gudunmuwar kasuwanci ta hanyar kasuwannin da ke ci kowace rana. Sai dai masu fashi da makami suna cin karansu ba baka inda suke wa jama'a kwace duka da matakan tsaron da gwamnati ta ɗauka. A cewar kwamishinan Jama'an tsaro na Gaya, ya kamata jama'a su ba su haɗin kai wajen fallasa 'yan fashin. Abun ba ya ƙare ba ne ba, kada a gaji. Dan ko yanzu ma da kwai wasu 'yan matsaloli wanda ke tasowa na wasu 'yan sace-sace wanda in al'umma ba su bamu goyon baya ba da kwai wuya a ce haƙan matacin ruwa kun ga garin gaya gari ne wanda ya girma kuma kun ga jami'an tsaro ba su da yawan da za a cewa kowane wuri na garin gaya a ce an sa jami'an tsaro abu ne in kana cikin gari da irin da za a yi ko yau ko gobe tana yiwuwa abin ya faɗa maka kenan kayan abin ya faɗa maka in ka ga abin da kaga kana iya taimakawa bisan shi ka taimaka don a samu a shawo kan matsalar da ake fama da ita bayan jama'a su ma sarakunan gargajiya akwai rawar da ya kamata su taka a sahun gaba amma sai dai a cewar sarkin ya kamata a ba su kima da kuma daraja da suke da su musamman domin taimakawa wajen murƙushe wannan al'amari yan fashin da makamin muna rayuwa ne tare da su sai dai inda matsala take da zaran aka fallasa su aka kama su kwanaki biyu sai kaga an sake su sai su dawo cikin gari su rinka tsokanar mutum idan ka shaida wa hukumomi kuma ba a yi musu. Jami'an tsaro da suke sintiri a cikin garuruwan mu ba sa haɗa kai da mu. Mun taɓa bayyana waɗansu ɗan fashi amma da zarar aka kama su sai su ci da mai gari yana da hannu a ciki sai an bincika a gaba haka ba. A gaskiya muna da kimar mu da mutunci ya kamata a rinka darajanta wannan fiyaucin namu. Tare da wannan ƙalubale na tsaro da yake ci gaba da haɓaka akwai gudunmawar gudunmawar da jama'a waɗannan departament ɗin biyu da suke cuɗayya da rayuwa tare ya kamata su kawo. mara lama sauran makarshen labarai da muke nemar cin yau zan ku da habibu garba da muke kama muku da labarai da halashin zabar manci a saurare lahiya.